wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da saduwa a wannan yammaci na asabar sha hudu ga watan tara watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da daya, bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda shi yammaci na tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsale a ƙarshen aya ta ashirin da biyu cikin wannan sura mai albarka suratul jasiya. fadin Allah ta'ala wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqq wali za kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun yau kuma za mu tafi farkon aya ta 23 amma kafin haka ga waɗansu 'yan tambayoyi mai tambaya ta farko yana tambaya ne dangane cewa mace ce mijinta ya rasu ta zauna zaman ta kaba duka bata wuce wata biyu ba sai kuma ta koma ta suka bada fita aiki dama ma'aikaciya ce menene hukuncin ta hukuncin ta shine bata yi ta kaba ba domin ka'idar ta kaba shine wata hudu da kwana goma wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wato za ta jira har tsawon wata hudu da kwana goma kaga da sai wata biyu ma'ana ta rabi ba sai rabi ba kenan da haka haramun ne fitar da aiki har sai bayan ta riga ta kammala kwanakin da Allah ya kayyade mata cikin Qur'ani wata hudu da kwana goma cikin wata hudu da kwana goma nan ba za ta yi ado ba duk tufafin da za ta sa irin waɗanda suke ba yabo ba fallasa ne ba kuma za ta fita ba sai in larura ta tilas wanda babu makawa dole sai an fita wanda fita aiki ba ta fita sannan kuma wato ainihin ba za ta yi lalle ba da sauransu dai kamar da muka yi bayani duk wani da haka wannan baiwar Allah idan ta yi sai ta yi bari gibari ke ko koma ɗakin mijinta duk kwanakin da suka kamata wannan kuma yana cewa wai ya ji wani na cewa sanya hijabi baki da mata suke yi wai ba addini ba ne al'ada ce ta larabawa shi hijabi da aka muka saba faɗa amma ga ka'idar sunansa jalbab domin hijabi shine tsari na katanga da zai kare ka da mace amma in tsari ta fasu ne sunansa jilbab dan shine Allah ya faɗa cikin suratul ahzab ya ayyuha annabiyyu قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما جلباب دوغويري غادا مسلاتك ولذاتك كهركك دغنا مولم كما سيته إذا النبي ولي يضربن بالخمر إن على جنوبهن وأن الخمر جمعنا الخمار خمار كما سيني دكا يلي ببا وأن زي رفي كانت kuma ya rufe kirjinta wannan ne ake kira suna khimar to da jilbab da khimar shine abin da aka tilasta wa mace ta sanya to ba a ba da sharɗin cewa dole sai sun zama bakake ba sa iya zama bakaken kuma sa iya zama wani launi daban kamar su zanto bulu ko su zanto shuɗi ko su zanto kwarra ko su zanto rawaya ko dai makamancin sa babban abin da ake bukata ya kasance tufafin ya rufe jikin mace ko ina ba inda ke bayyana sai tafin hannunta da fuskarta sannan kuma ya zanto tufafi ne mai gamammiyar saka ba wanda yake ana ganin abin da ke ciki ba sannan kuma ya zanto tufafi ne wadatacce wanda bai matse jikin mace ba dukkan dai waɗannan tunatarwa ne game da abin da muka sha faɗa muna lalatawa na sharaɗin hijabi ba dole bane sai ya zama baki amma waɗanda suke cewa sanya hijabi din al'adar larabawa ne wannan kuskure ne sanya hijabi al'ada eh, abin da addini ne ba wa al'adar laraba ba har ma waɗansu daga cikin waɗanda suka jahilci addini idan sun bude fitar talabijin ta nusra so ga wata mace tsirara ko suka bude LBC ta Lebanon ko suka bude MBC Middle East Broadcasting ta Ingila so ga wata balarabiya tana larabcin ta tsirara sai ce to ka gani ko nan kun matsa mutane ga waɗanda ma suka zo da addini su kuma saboda jahilcin sun ɗauka duka larabawa musulmi ne cikin larabawa akwai kirista musamman mutanen labanin da yawa akwai kirista cikin su rabi da rabi a gidi yanzu siyasar labanan ma ai yarjejeniya aka yi shugaban kasa ya zama kirista prime minister ya zanto musulmi haka ake tafiya to amma wai duk wanda aka gani ta zama tsirara a cikin talabijin tana labarai sai a dauka cewa ai balarabi ake tunda balarabi ake musulma sai shikenan a cikin hijabi ba dole bane tunda ga wata tsararriyar balarabiya ta fito wato a tsirara da aka ne ba a saba hujja da aikin mutanen wani gari dan a tabbatar da hukuncin abu a addini ana saba hujja ne da abinda Allah ya ce da abinda manzon Allah ya ce kaddara a makka aka durkusa aka yanzu balarabiya tana musulunci kuma ta fito babu hijabi ba shi ke nuna rashin sa hijabi ba dole bane wannan ta fitsari ne ta gangare ma ubangijinta sai ta jira sakamako ranar tashin kiyama ke da kike nan ba za ki saba hujja da ita ba wajen kema ki saba ma Allah Allah gane da mu wannan kuma yake cewa tattaunawa ta hada su da wani game da maganar sanya tufafi sai wancan abokin zancen zai ke ga wai ni jafar na ce idan mutum ya sanya tufafi ko da ya wuce idan sawu ko da ya ja kasa in dai ba da girman kai bane ba babu ne kaga wannan kage mun ni ban faɗa haka ba fatawa ta sananniya a wurin jama'a shine haramun ne mutum ya sanya tufafi a matsayin sa na musulmi ya zanto ya yi kasa da idan sawu ko riga ko wando ko izar ko ma wani irin tufafi tunda manzo Allah ya nasanta cikin hadisin Bukhari duk babin da yake kasa da idan tawo ka fillari in ko har ya ja kasa kuma ya zanto girman kai mutum yake rike da shi to wannan hukuncin ka shine lam yanzu la yanzuru Allah ilayhi al-qiyama ubangiji ba zai kalle ba a ranar tashin kiyama to kaga hukunci ne biyu wanda ya ja kasa da tufafi wannan Allah ba zai kallace shi ba azaba ta tsanani kenan na biyu wanda ba da nufin girman kai ba amma ya saukar da tufafin kasa da idan sawu wando ne kasa da idan sawu riga kasa da idan sawu hukuncinsa za a yi masa azaba gargadan abin da ya sauka kasa idan inji dai ne ya sauka to in rabin inji ne gargadan azabar da za a yi wa mutum ranar tashin kiyama a matsayinsa na namiji musulmi da haka haramun ne mutum ya saki tufafin sa kasa da idan sawu a matsayinsa na musulmi wannan ita ce ta amma wanda ya kaga mun mana ba wannan ba to ya yi mun kage ìyá àforíkó yín tó ti jẹ. wannan kuma ya rubuta wani hadisi hadisin manzo Allah da yake cewa idza marattum bi riyadil jannati farkabu qalu wa ma riyadul janna qala ila dhikri manzo Allah na cewa idan kun wuce wurin dausayin aljanna to ku tsaya ku yi kiyo sai sahabbai suka ce menene dausayin aljanna sai manzo Allah ya ce ila dhikri taro da ake na zikiri ko da'ira da ake ta zikiri farko me ya matsayin wannan hadisi na biyu ko me ya ma'anarsa abu na farko hadisi ne ingantacce sahihi imam turmudi da wani cikin malamai sun rawaito shi to menene ma'anarsa shi hadisi hadisin yana magana kan ilaqul zikiri ilaqul zikir ko ba shine da'ira ta zikiri irin wanda ake yanzu a masallatan mu ba wannan kamar yadda muka faɗa kan zikirai ne da bid'a ba su da asalin cikin addini amma me ake nufi da ilmu zikira nan su ne majalisul ilmi duk inda ka wuce ana koyon ilimi to wannan mulin dausayi ne cikin dausayin aljanna da haka sai ka tsaya kai kiwo kuma shi zai dace da zahirin hadisi. ka lura idza marartum bi riyadil jannati idza marartum bi riyadil jannati farka'u ku yi kiwo to idan ka je inda ake zikiri ka zauna mai kake wata amma in ka je inda ake koyar da qur'ani ka zauna lalle zaka kiwo ne ma'anar wata aya ma'anar wani hadisi wanda a jiya ko shekaran jiya da ba ka ba yanzu ka sani kai aiki ina ba da kun fahimta kuma wannan shine abin da ya faru lokacin annabi annabi kan zauna shi da sahabbai a majalisin ilimi ya ba su ilimi a cikin masallacinsa a nan ne ma Abu Hurairah ya fi sama da sauran sahabbai wajen ruwan hadisin annabi tun da aka tambaye shi me yasa ka haddace hadisi sama da waɗanda sauran sahabbai suka haddace wanda ma waɗansu musulun da kafinta. ka yake ashadu idan ghabu fa ahfazu idan nasu idan ba su je karatu ba niran nan naji dan saboda suna da gonaki suna da harkokin kasuwanci da suke tafiya wa ana alzamu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala mal'i basri yace ni ko in na koshi a wannan yinin ba zan je ko ina ba ina tare da manzon Allah da abin da kusa daga bakin sa na hadisi har wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa zai tun fada burgamin wa zai tun fada mayafin ya zanto cewa idan na magana na ƙare ya ɗauka ya rataya a jikinsa ya lullubi kansa da shi daga yau ba zai ƙara manta magana ta ba sai abu hurairu ya riga kowa ya tumfa da mayafinsa da manzo Allah ya gama bayyana abin da zai bayyana ya dauki mahaifinsa ya sa a jikinsa tun daga nan bai sake manta hadisin da ya ji ba na manzon Allah to duk wannan a wajen riyadul janna din kenan kana kana akwai riyadul janna din da ya wannan a ce ba taron zikiri ne idan ka ce taron zikiri ne irin wanda mutanen mu suke yanzu zikirin zafi da wazifa da wajibi sai a tambaye ka a tarihi kawo ranar da annabi ya taɓa wa shi da abubakar da umar suka yi irin wannan zikirin babu babu ita a tarihi ba wanda zai iya kawo ba. kawo ranar da wani sahabi cikin sahabai ya taɓa zauna shi da sahabai suna yi tare ana Allah Allah tare a fara tare a tare tare وانا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اقال تاري اقال تاري wallahi tallahi baka da rana a tarihi ka kawo ko cikin bukhari ko muslim ko abu dawud ko tirmidhi ko nasa'i ko musnad imam malik ibn anas ka koma cikin ma'ajin ka jama'a tabarani al-kabir wa al wa al-awsat ka koma cikin masanid musnad da imam ahmad musnad al-bazzar musnad al-walidi musnad abu ya'la ka koma cikin al-ajza ka koma cikin al-muwatta'at ga Abu Talib Imam Malik ibn Anas ba kada hadisi da ka taba ganin manzon Allah ya zauna shi da sahabbai suna zikiri su fara ya tare su kare ta babu wannan cikin addini waɗannan bidoyi ne kamata yi mutane su daina in suna son tsira ranar tashin kiyama magana ta tabi yake cewa wata magana ce an ce man tasarra'a wa lam yatasawwafa fa kada ta fassaka zuwa karshe yadda ya rubuto dai ba haka take ba ni dai yadda na taba karanta ta abin da suke cewa man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tafaqqa wa man tafaqqa wa lam yatasawwafa faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa wannan magana ce kusu bane abin da suke cewa shine wai dukkan wanda ya yi ilimin fikihu a wanda ya wanda yake ya zama sufi amma baya ilimin fikihu to yayi fasikanci amma dukkan wanda yake fasik dukkan wanda yake ilimin fikihu ko bai zama sufi ba to ya zama zindiki amma wanda ya hada biyun ga fikihu ga sufanci fakar ka hakkaka to shi ne ya san ila shi ne yayi usuli zuwa ga hakika in ji su magana ce ne mara ma'ana mara amfani ba abin da za ka kalifa karkashin wannan magana dan ba aya take ba hadisin manzon Allah bane ba maganar sahabi bane ba magana tabi'i bane an gane ku domin idan aka ce bayan kai ilimin qur'ani kai ilimin hadisi dan gina na kira al-fiqh fi din bi ma'ana al-an daga mamiyar ma'anarsa ko makaddara ma ka karanta fiqhun gida dan baka zama sufi ba sai a ce ka zama fasiki to da fi ma malik sai ka musu fasikai kenan dan mutum sufanci ba in ko imam malik ya yi sufanci wata dari yi imam shafi imam ahmad bin hanbal al-imam abu hanifa ga sunan gurin rabi'a ibn abdurrahman cikin manyan tabi'ai sa'id ibn al-musayyib cikin cikin manyan tabi'ai al-hasan al-basri cikin manyan tabi'ai da waye duk ga sunan gurin ko ma kuma cikin sahabbai abubakar umar usman ali cikin su waye sufanci idan sun yi sufanci wace dariƙa suka yi Sabu Allah yadda kuka yi shuru haka duk wanda ka tambaya ma jurun zai dan baya da ka ce wai maganan batun zakka ga ka faɗi tsananin laifi ga wanda bai fitar ba to ya mutumin zai yi idan ya kasance ya ɗauki shekaru bai taɓa fitarwa ba sai kai ramuwa gaba ɗaya na shekarun da kai baka fitar da zakka mukaddara shekara biyar baka fitar da zakka sai ka lissafa nisabin ka a yau ka kaddara wa duk shekarun da suka wuce baya wannan shine nisabin ka fitar sau dai dai dai har sau na shekara biyar amma ba za ka yi shekara ɗaya kaɗai ba wannan shine hukuncin ka sai kuma kai tuba zuwa ga Allah dai ya zo maka jinkirin da kai wai gaskiya ne da sanadar da kamar duk dai ne a ba gaskiya bane ba ai mun faɗa tun ranar mun ce tunda annabi yake bai taɓa yin sadalu ba tunda annabi yake cikin sallah babu hadisi ko da inji na cewa annabi ya taɓa yin sadalu irin wannan magana muka ka faɗa idan mutum ya tashi magana sai ya kawo abin da ba hadisi ba ya kawo maganar wani sahabi a cikin nail al-awsar wani tabi bayan maganar an kawo cikin nail al-awsar babu sanadi sannan aikin sahabi shi kadai baya zama hujja aikin annabi shine hujja sahabi in ya kadai su zance magana sa ba hujja ba sai in ya ce annabi amma in sahabbai suka yi ijma'i to maganar su ta zama hujja kenan daidai da qur'ani dole ne ka bi maganar su amma in suka sha bamban wane yake wane yake to suka lura waye suka sun dalili wannan ne me bambanci tsakanin ibnu al-arabi bil alif wal lam da ibnu arabi bi ghayr al alif wal lam ibnu al-arabi da alif da lam shine al-qadi abubakar ibnu al-arabi al-maliki babban malami ne cikin mazhabar malikiya ya rayu karni na uku ne ko zuwa na hudu na manta yana da littafi ahkamul qur'an al-karim yana da littafi sharh muwatta na imam malik ibn anas mai suna al-kabr littafi ne mai kyau sai dai bai samu ƙara sharhin gaba ɗaya ba akwai fa'idoji na fikihu masu tarin yawa cikin littafin yana da littafin al'awasin min al-qawasim ko wani abu makamancin haka littafin da yake bayar da rabi game da qawasim da sauran ta yan bid'a da sauransu babban malami ne kwarai da gaske al-qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki amma shi ibnu arabi ba tare da Al-Islam ba wani babban sufi ne wanda ta da dama daga cikin sufaye ma sun kafarta shi saboda mu ga maganganun sa saboda ya wuce gona da iri ya ce da Allah da bawa duk ne irin masu akidar su wani duk duniya ko mai gani Allah ne Allah tsare yana da littafi mai suna kususul hikam barnar da kake ciki tana da yawa mutuka ba za ta iya lissafuwa ba yana da alfutuhatul makiya kuma dan uwan ɗayan ne duk bar lafiya ciki da saba ma Allah da saba dan Allah sai ranar da su baye in suka ce da ne sosai mu ko sai mu faɗa musu wanda na tabbatar ba za su taɓa yadda su kare ta ba don sai in aka ko abin da ke ciki wallahi za ku sha mamaki sai ga kawai wani addini ne kamar ake wani addini ake daban ba musulunci ba dan saban yayi yawa Allah ya tsare wannan takardar da ita da ya da suna da yawa mai takardar abin da yake cewa su mutanen unguwar jehuri da fizan da eh, makoni da hausa da ina ne gaskiya ba sa ganin tafsirin bana saboda ana ɗauke musu wuta eh, to shi kenan wannan tashin kuma manajan nefa da yana nan sai ba da hansa waye manajan nefa ne na waye Thank you. wai kuma shi manaja ya ce unguwannin nan da aka lissafa ba sa biyan kudin wuta wannan kuma ku da shi ne ku je can ofis ba ruwana wani ma abin da ya rubuto abin da yake cewa yake su an faɗa musu cewa akwai makarkashiya ta ɗauke wuta tun da gangan saboda wai zan yi magana akan harkokin shari'a shi yasa aka ce dan kar mutane su ji maganganun ba za a yi maza a rika ɗauke wuta a rasa tafsiri wani ma ya ce kaza wani ma ya ce kaza waɗansu kuma suna kuka ne game da DRTV cewa minti arba'in da biyar ko minti 30 kawai suke sawa tafsiri da rana kuma wai ba sa sa tafsiri a gidan rediyo duka dai waɗannan su mutanen DRTV sun ji an karanta muku. ni ba ni da zan ba da ansa game da wannan ba na san cewa je mun tsaya karshen aya ta 22 wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq wa li kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun wato ubangiji ta ala ya halitta zamai da kasa bil haqqi da gaskiya wal hizza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun zamu tashi kuma aya ta 23 ya Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim man ittakhadha اتخذ hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin وقتل على سمعه وقلبه وقتل على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون Allah ce a fara'aita manista kaza ilahahu hawahu a fara'aita ba na labarin manista kaza ilahahu hawahu wanda ya riƙi san zuciyarsa ya zanto shine abin bautarsa ma'ana ya riki san zuciya a matsayin abin bauta duk abinda da zuciyarsa take so zai yi gaba gadi ba tare da ya tuntubi shari'a cewa abin ya halatta ko bai halatta ba duk abin da zuciyarsa ba ta so take kyama zai nisanci abin kai tsaye ba ruwansa da cewa ko shari'a ta yi umarni ko ba ta yi umarni ba ittakhadha ilaha hawa kinan wa adallahu Allahu! ala ilmi kuma ubangiji ta'ala ya batar da shi bisa ga ilimi wa katama ala sam'ihi wa qalbi ya toshe jinsa da zuciyarsa wa ja'ala ala basarihi ghishawa kuma ubangiji ya sanya mulki akan ganinsa da zuciyarsa ba ta fahimta alheri kuma ganinsa baya ganin alheri kuma kunnensa baya sauraron alheri Allah ce faman yahdihi min ba'dillah wane ne ya zai shirye da shi in banda Allah afala tazakkarun shin ba za ku ɗauki wa'azi ba ku nemi shiriya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai? wannan aya kamar da Imam Ibn Kathir yake cewa tana daga cikin ayoyin da ake raddi da su dangane da mu'tazilawa waɗanda suke cewa alhasanu ma ra'ahu al-aqlu hasanan wal qabihu ma ra'ahu al-aqlu qabihan wato ba mummunan abu sai abinda a birnin hankalinka ya zanto mummuna ba kyakkyawan abu sai abinda a tunaninka ya zanto kyakkyawa ma'ana duk abin da zuciyarka ta ce maka kyau kyau ne kai tsaye za ka yi ba sai ka tuntubi shari'a ba duk abin da zuciyarka ta ce ba kyau kai tsaye za ka nisance shi ba sai ka tuntubi shari'a ba sai ubangiji ta ala ya nuna a'a san zuciya in an biye masa sai ya zanto wani ilahun ne yi uban a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin ba ga wanda ya rike son zuciya ba a matsayin Allahnsa a matsayin abin bautarsa ai Allah madaukakin sarki ma yake da Annabi Dawud ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa wa yudillaka an sabilillah kada ka bi son zuciya dan son zuciya sai kautar da kai daga tafarkin ubangiji kuma Allah da kansa cewa amma man kafa maqama rabbih wa na'annafta anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa dukkan wanda ya ji tsoron tsayawa gaban Allah ranar tashin kiyama ya hana zuciyarsa bukatarta abin da take so abin ta ga dama ya hana ta sai in abin ya dace da abin da Allah da sa ke so to wannan fa innal jannata hiya al-ma'wa al-janna in ki makomata shi yasa su malaman suka ce idan ka lura da al-hawa asalin sa al hawa ne sai aka cire nunun din sai zama hawa idan fa kullu hawa hawan wato dukkan hawa zai jawo wa mutum hawa shine kaskanci da wulakanci gobe kiyama an gane ku. amma ma'anar wa adallahu Allah ala ilmin ubangiji ta'ala ya batar da shi bisa ga ilimi malami na ba su fassara biyu fassara ta farko adallahu Allah ala ilmin minhu ta'ala bi annahu mustahiqud dalala Allah madaukakin sarki ya sani ya ilimin gaibinsa wannan mutum batacce ne dan haka sai ya batar da shi dan cancanta salafa waɗansu suka ce a'a ma'anarsa a Allahu ala ilmi Allah ya fatar da shi tare da cewa yana da ilimi ba jahili bane ba amma ya gane ilimin ya bi son zuciya daidai yake da Bal'am ibn Ba'ud wanda malamai suke cewa a sanadiyyar sa ne ko kuma shi ake nufi a labari da aka bayar cikin faɗin Allah ta'ala wasu da alaihi naba allazi atina wa ayatina fan salaka minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin Allah ce atina wa ayatina mun ba shi ayoyin mu mun ilmantar da shi ilimi na addini amma san salaka minha sai zare kansa daga cikin ilimin irin yadda ake fede dabba a fitar da ita daga cikin fatarta ana tsara wata rana za ta koma to shi ma haka ya rabu da ilimi ba ranar da zai koma ya ci gaba da aiki shi ne al-insila fa asba'ahu shaytan ko ko fan salaka minha ma'anarsa sai ya fita daga cikin iliminsa irin yadda macijiya ke fita daga cikin saba bayan sabar ta fita za ta koma cikin macijiyar ba za ta koma ba fa asba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin walau ina la rafa'nahu biha walakinahu aqlada ila al-ardi wattaba'a hawahu aqlada ila al-ardi wattaba'a hawahu ya karkata zuwa ga duniya ne irin abin da yan duniya suke so shi yake so ba ruwanki da Allah ba ruwanki da tunanin lahira takara yake da masu mota takara yake da masu gida takara yake da masu kaza ba dan bukatuwarsa ba zuwa zabin saboda kawai ya mayar da abin shine manufarsa a rayuwa da haka baya aiki da ilimin sa an gane ko akala da ilal adkina wadda ba hawa sai ya son zuciyarsa to dukkan mutumin da yana da ilimi ya son zuciya ba masaluhu ka masalul kal misalin sa wajen kaskanci kawar misalin kare ne misalin sa wajen ci baya ka misalin dabba dabbar ma kuma kare wanda a duk duniya duk a yaren da aka yi magana aka ce da kai kare to an yi maka ba'a kaga karshen kaskanci kenan in ta'mil alayhi yalhas aw tatruku yalhas zalika masal alqawmi alladhina kadzabu bi ayatina faqsu fil qasas la'allahum yatafakkarun shine adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basrihi ghidawa faman yahdihi min ba'dillah wa zikri da shi in ba Allah ba ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم A'a fa na cancanci a karuwar cin baza ka ɓai zuwa zi Ya nasar. Wa ƙwanuma jiya in lahaya suna duniya na mutuwa, nahiya wa mayu na, ina shigar a wani alamun gizo da ta miƙa a ingumi in وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ما كان حجتهم إلا أن قالوا بآبائهم kafiran maka suka rinka cewa mahiya ita duniyar nan ba bata zama komai ba illa hayatun duniya ba ce rayuwar mu ce ta duniya makusanciya babu lahira na mutu wa na haya mu mutu mu rayu me suke nufi da cewa mu mutu mu rayu ma'ana yahya ayyama ya al-aulad kawai iyaye in sun tsufa su mutu yara kuma da aka haifa daga ba su ci gaba da rayuwa su ma in sun tsufa su mutu yaran da aka haifa daga ba su cigaba da rayuwa shine na mutuwa na haya haka rayuwa take dama ma'ana shine na mutuwa na haya ko kuma ya zanto ana kaddara hamzatul istifham na mutuwa na haya ma'anar zantan ana mutuwa na haya yanzu za mu iya mutuwa kuma nan gaba a rayar da mu a idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'uthun a idza kunna idzaman nasira yanzu za mu iya mutuwa mu riddige sannan kuma a ce za a tayar da mu wa ma yuhlikuna illa ad-dahr ai mu ba abin da ke karɓar rayuwar mu sai zamani yau da gobe ce ke sa mutum ya tsufa yau da gobe ce ke sa mutum ya mutu yau da gobe ce kuma ke sa a haihuwa ne ad-dahriyun kenan cikin kafare masu jingina abu zuwa ga ad-dahr shine ubangiji ta Allah ke faɗa cikin hadisi kudusi riwayar bukhari riwayar muslim da sauran malaman sunna cewa dan adam yana cutar da ni yasubbu subbu yana zagin zamani wa ana daharu ni kuma ni ne zamani ukallibul laila har nahar ina jujjuya dare da rana ma'ana bai dace ba dan adam ya dingina ribar da ya samu ta kasuwa zuwa ga zamani cewa zamani ne ya kawo masa bai dace ba kuma ya dingina tabewarsa zuwa ga zamani cewa zamani ne ya kawo masa duk abin da ke zuwa na ni'ima daga Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durr fa ilayhi tad'arun an gane ko abinda duk aka samu na ni'ima daga Allah ne laraba ko talata ko Ladi ko litinin ko juma'a ba ta kawo ba. dare ko rana yammaci ko hantsi ko maraice ba sa iya kawo arziki ko su kame amma kafirai su suke dingina wa zamani wannan haramun ne dingina wa zamani kowane irin tasiri ana jingina abu ne zuwa ga mai tasiri cikin zamani kaliku zamani wal makani Allahu ta'ala mahalicin komai da komai Allahu khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil mahalicin kowa mahalicin kowa sai ke cewa ana daharu ni kuma ni ne zamani ma'anar zancen ana daharu ma'ana ana salikud dahari ni ne mahalicin zamani ma'ana kamar an kawo mudaf ilayhi ne an azrafe mudaf din alladhi huwa khaliq shine mudaf da kuma nan gurin an kyale mudaf saboda ya da dama a larabci aka tafi mudaf a kyale mudaf ilayhi a wani lokaci a tashi mudaf ilayhi a kyale mudaf a wani lokaci a shafe na'at a kyale mal'ud a wani lokacin a kyale a shafe mal'ud a kyale na'at duk wannan yana yiwa ga dukkan wanda ya san ka'idoji na larabci da haka da Allah ce wa ana daharu ma'anar sa ne zamani ba wai Allah shine zamani ba domin zamani din shine dare shine rana shine watanni su ne shekaru to yanzu da laraba da lahadi da asabar da juma'a sai mu ce su ubangiji da hantsi da rana zaka da azhar da la'asar da maraice da dare sai mutum sune ubangiji ba zai yi ba domin a daru shine zamani sai dai mutum Allah shine mahalicin zamani da haka waɗansu suka yi kuskure da suka kafa hujja da wannan hadisi duka ga cewa addaru yana cikin asma'ullahi da husna aka ce kun yi kuskure domin abin da ake nufi da addaru anan ana daru ma'ana lili mahalicin zamani da haka ma sai ce ukallibul laila wan nahar ukallibul laila wan nahar ni nake jujjuya dare da rana wanda dare da yini din sune mai sune zamani kuma Allah ne ke juya su ba su ke juya kansu ba Allah sune al-shine al-mukallif din su kuma sune al-mukallaf wato mukallif al fa'il din mai jujjuyawar al-mukallaf wanda ake juyawa din shine garan ko rana uqallibul layla wan nahara in ji ubangiji ta ana ma'ana dai kafirai sun ce ma hiya illa ad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr ba abin da ke karɓar ran sai dare ko rana haka suka ce babu Allah da yake kashewa ya raya sun yi inkarin haka tunda ko haka ne babu tashin kiyama da Allah ce wa ma lahum bi zalika min ilmi da dai ba su da ilimi game da wannan zance da suka furta inhum illa yazunnun inhum su kan ba komai suke cike ba illa yazunnun fa suna zato fa suna shakka shashi fatin suke yi wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinati idan an karanta musu ayoyinmu masu bayani sai ka ji ce ma kana hujjatuhum hujjatu ma kana hujjatuhum hujjatu bata zanto ba illa an qalu fa sai kawai su sun ce ka ji sun ce itu bi ayatina in kuntum sadiqin itu bi abaina in kuntum sadiqin ku zo mana da iyayenmu da iyayenmu da suka mutu da inda gaske ne abin da suke ta manzanni kenan yayin da duk manzanni suka karanta musu ayoyin Allah mabayyana da ke nuna su manzanni da kadu ne daga wajen ubangiji ma kana hujjatahum ba wata ansa da suke bayarwa ba wani jawabi da suke bayarwa hujja anan ana nufin jawab ana nufin amsa ma kana hujjatahum ba amsa da suke bayarwa illa an qalu fa sai suka dace da manzanni itu bi aba'ina ko kawo iyayen mu da suka mutu jiya da shekaran jiya na barar da barau da mana in kuntum sadiqina inda gaske ne cewa za ta fi kiyama mu fara gani yanzu din a farfado da wanda suka mutu da an gane ko قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ tun da sun ce a kawo musu mahaifansu wai suke cewa da manzanni ko masu wa'azi isu bi aba ina in kuntum sadiqin sallah ce kul ce da su Allahu yuhyikum Allah shine mai rayar da ku sun mai yuhyikum shine mai karɓar ranku lokacin da kuka mutu ya kashe ku sun mai yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fi sannan shine zai tara ku ya haɗo kanku na farkon ku da na ƙarshe yau mai jima Allahul awwalina wal akhirina kenan ila yawmul qiyamati zuwa da ra'ayi zuwa ranar tashin kiyama ranar kiyama an sa mata suna yawmul qiyamati domin rana ce da yaqumun nas da rabbil alamin yawma yaqumun nas ranar da mutane za su tsaya da rabbil alamin a gaban Allah ba wanda zai zauna kowa dole ya tsaya ba wanda zai tafi sai an ce tafi za a kusanto da rana kusa da kawunan mutane tsakaninsa da kawunan mutane bai fi mil ɗaya ba mai rawaito hadisi ce, ban san abin da ake nufi da mil ba mai annabi yake nufi shin yana nufin mil na ƙididdiga na ranar tafiya da muke kirga nisan zangon tafiya da shi ko kuma yana nufin mil wato tsinke da ake sa cikin tandun kwalli a sa ka kwalli a sa a ido da shi ma ana yana ansa sunan mil to tara ma mil guda ne tafiya din a ce tsakaninta da rana mil guda an kusa da ita kan mutum dan Allah ya mutum zai ji a wannan rana kaga dalilin rana tsaye wace shi yasa waɗansu mutanen suna tsaye wato an tun kwakwalwarsu suna ta farfasa tun a wannan tsayuwar gaban Allah ranar tashin kyama. kafin ma a yi hisabi kwakwalwarsu suna ta waɗansu za su kasance gumi ya rufe su har iya wuya waɗansu iya cibiya waɗansu ma alwallanta a wannan lokacin waɗansu kuma ta hata zillin lahi yau ma zilla illa zillu suna karkashin inuwar Allah ranar da babu inuwa ɗin sai inuwar Allah wato kowa zai tsaya ne gwargwadon iko gwargwadon aikin sa na ke. yawmal qiyamah la rayba fihi babu kokonto game da wannan yini walakin la aktsar an-nas la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su san haka ba walillahi mulku samawati wal ard Allah ne yake mallakar sammai da kasa gaba daya wa yawma taqumu as-sa'atu ranan da kiyama za ta tsaya yawma idin a wannan yini fa yakhsar al-mubtilun mabarnata za su tafka hasara mabarnata masu barna cikin addini za su tabka hasara a wannan rana. Allah ya وترى كل أمة جاثية كل a تدعى إلى كتاب يوم تجزون ما كنتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنفق ما كنتم تعملون وترى كي النبي ذاك عند كل أمة قوة الأمة جاسية تنا غرفاني أقبان الله لنا تكتيا a wannan rana yawmal qiyama din kenan ko kuma watara kai mai karanta Za zaka ga kulla ummatin kowace al'umma jasiya tana gurfane gaban Allah aljusu a cikin larabci suka ce jazabi ilimadi yajzi ilimudari wato sai zanto mazarin jusiyan ko kuma jaza ya sai zanto jusu wan duk wanda ka faɗa a larabci yayi aljusu kuma shine aljulusu ala rukab mutum zai zauna akan gwiwarsa ma'ana gwiwarsa tana kasa zuwa wuce ba taba kasa ba sannan kuma yatsunsa kuma na kafa ya zauna da akan gwiwarsa akan yatsunsa na kafa haka yake zama na kaskanci a gaban Allah ranar tashin kiyama zama na jin cewa baka isa kowa ba ranar da za a ce limanil mulkul yau ba wanda ya sai ansa tsakanin shugaban kasa ko gwamna ko minista ko sarki ko hakimi ko waye kowa zai sannan Allah ce lillahi wahid al-qahhar Allah shi kadai mai rinjaye al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma yawm inna allaha sari'ul hisab tara kullu ummatin jasiya a wannan rana kenan kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafin da wannan littafin ba wai littafin da aka sauka mata ba a'a littafin ta na bayanin ayyukanta kowace al'umma kowane mutum cikin daidaikun mutane maza da mata dukkan baligi ba bambanci tsakanin yaron da yau ya balaga yana ɗan shekara sha biyar da dashi da ɗan shekara saba'in kowanne yana da littafi ana rubuta ayyukan da ya yi kirki ko na fata ba bambanci tsakanin matashiyar budurwa yar shekara goma sha uku yau ta cika balaga da yar shekara hamsin a duniya kowace tana da littafi na rubuta ayyukan da ta yi na farda na rubuta ayyukan da ta yi kuma na kirki wato kullu ummatin tud'a ila kitabiha ko ta al'umma za a kira ta zuwa ga littafin bayanin ayyukanta al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun to a yau fa za a yi muku sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa Allah sai ki tabuna wannan littafin mu ne na bayanin ayyukan ku yantiqu alaikum bil haqq yana muku bayani na gaskiya yana muku bayani dalla dalla dake duk a rana kaza ga watan kaza karfe kaza da minti kaza kai kaza kin yi kaza ka aiwatar da kaza kayi fasi kayi sata kayi barna wannan bayanin dalla dalla dake dake a wannan lokaci mutane za su ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi ne da baya mantuwa la yughadiru saghiratan baya barin dan kankanin abu wala kabiratan baya barin babba illa ahsaha sai ya kiyaye abin ya kawo amma Allah ce kullu shay'in ahsaynahu kitaba kowane irin abu mun kiyaye shi a rubuce wa wajadu ma amilu hadira mutane za su samu abin da duk suka aiwatar an halarto da shi a gaban Allah a rubuce wala yazlimu rabbuka ahada da dai ubangijinka baya zaluntar kowa هذا كتابنا na عليكم بالحق التي إنا كنا نستنطق مكم mun kasance muna rubuce ma kuntum ta'malun abin da kuke aikata al-istinsar shine an-naql wal kitaba turo abu lokacin da kai magana Allah ya umarci mala'ika ya rubuta lokacin da kai aiki ya umarci mala'ika ya rubuta ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da zaka furta nan zance mala'ika na rubutawa kowane irin abu shine inna kunna nastansu mun kasance muna rubuce ma kuntum ta'malun ba wa Allah ke rubutu da kansa ba a ya umarci sa su rubuta mala'iku na rubutu ne da umarninsa da haka sai ce muna rubutawa subhanahu wa ta'ala فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين فأما الذين آمنوا أما وإن سكي إيماني وعملوا الصالحات كما سكي أيوكا نجري فيدخلهم ربهم في رحمته sannan ubangijin su zai shigar da su cikin rahmarsa Allah ta mu cikin su zalika huwa al-fawzul mubin wannan kuma shine rabo wanda yake mabayyanin rabo a ce mutum ya samu dacewa da rahmar ubangiji rahmar ubangiji kuma ita ce aljanna tare da abin da ke cikin ta na dangin ni'ima wa amma allazina kafaru amma waɗanda suka kafirce ma ubangiji za a ce da su a falam takun ayati tutla alaikum shin ayoyi na ba su kasance ana karanta muku su ba fastakbartum amma sai kuka yi gilman kai kuka ki dauka kuka ki aiki da su wa kuntum qauman mujrimin kuka kasance mutane masu barna kuka kasance masu kafirce ma ubangiji a ban kasa wannan shine sakamakon ku tunda kun bijiri wannan ita ce ranar tashin kiyama ranar da za a zo da kowa da kowa ranar da za a tambaye kowa da kowa يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ranar da Allah zai tara manzanni ya tashe su ya tambaye su wata an sa mutanen ka suka baka ya annabi nuhu wata an sa mutanen ka suka baka annabi shaibu annabi salihu annabi musa dan uwansa harun sai la ilma lana ya ubangiji mu sani ba saboda duk tsoron yinin kawai la ilma lana ba mu sani ba innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin komai ji abin nabiyyi da wasu hada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun za a zo da annabawa za a zo da shahidai za a zo da dama wa wuzi alkitabu kenan an riga an sanya littafi shine na bayanin ayyuka sannan waje abin da biyina wasu da wa biya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun to a wannan rana mummune sun riga sun rabota kafare ko za a kwankwashi zukatan su a ce da su a falam takun ayati la alaikum fa kuntum biha tukadibun a wani wurin a falam takun ayati la alaikum zakbartum kuntum kaman mujrimin a nan gurin kenan to daga nan me za a faɗi وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما لدني ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبنجي قالت وإذا قيل إن وعد الله حق إذا أنت فالقول الله غسكني والساعة لا ريب فيها kuma kiyama da ake labarta maku ita babu kokanto game da zuwanta qultum ko kafare da kuka bijire sai ku ma mu ba sau ne tashin kiyama wannan kake nufi da kake tashin kiyama me kake nufi da kake ranar lahira me kake nufi da hisabi me kake nufi da sirati yo me wuta me kuma aljanna ma na dari mata mu musan me sa'a ba mu san me tashin kiyama ba in zunnu illa zanna abinda muke yi mu dai zato muke ba mu da tabbas yanzu kai kana da tabbas kai za ta fi kiyama haka suke cewa da mai wa'azi ko banzu wa ma na nahnu bi mutaykinin bukan ba mu da yaqini tsammani ne zato ne sai Allah ya ce wa badala sayyi'atu ma amilu munin abin da suka aikata sai ya bayyana gare su shine badalahum sai ya bayyana gare su ay zahara lahum jaza'u ma amilu min sayyi'at sakamakon abin da suka aiwatar na mummunan aiki sai ya bayyana gare su wa haqa bihim bima'ana nazala bihim wa ahata bihim ma kanu bihi yastahzi'un abin da suke izgili da shi sakamakon sai ya auka kansu sai ya fada kansu a wannan rana ta kiyama وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقيل اليوم تأتي وقيل تأتي اليوم ننساكم أيوكم ذا مجالكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا kamar yadda kuka kyale haduwar da wannan haduwar ku da wannan yini na yau a yau kuma za mu kyale ku cikin azaba in ji ubangiji ta'ala an-nisyan anan gurin ma'anar sa shine at-tark an-nisyan yana zuwa da ma'anar mantuwa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa amma an-nisyan kuma yana zuwa da ma'anar at-tark barin abu وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون نسوا الله ai ba manta da Allah suka yi ya yi musu yi manta da Allah a'a sun kyale umarnin Allah ba su yi aiki da shi ba sun kyale anin ba su hannu ba an gane ko nasullaha fa an sahum anfus ubangiji ta Allah zai kyale kawo nan su a cikin musulunta an gane ku wa za a ce al yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha wa ma'awakum an-nar makomar ku ita ce wuta wa ma lakum min nasirin ba ku da waɗansu mataimaka da za su fitar da ku daga cikin azaba. Zalikum bi annakum ittakhadtum ayati llahi huzuran Allah abin yi ma izgili abin yi ma dariya abin yi ma shewa wa garratkum alhayatu duniya, rayuwar duniya ta riga ta rufe ku jin daɗi na rayuwa kun ɗauka ma kamar ma ba za a mutu ba ko kamar ma ba za a hisabi ba bal yawma la yukhrajuna minha kafirai kam a yau ba za a fito da su daga cikin wuta ba ma hum bikharijina minan nar daɗai ba za su fito daga cikin wuta ba wala hum yustatabun sannan kuma ba za a karbi uzurin su ba ko ba za a ba su uzuri ba ba za a ce ku yi bayani in kuna da wani abin da ya hana ku imani dai idan an ji karɓar ne a karɓa ko wannan bayanin ba za a nemi su an gane ko shine wala um yusta atabun ba ma za a nemi hanzari daga wajen su فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد dukkan dangin godiya yana tabbata ne ga Allah rabbi samawati ubangijin sammai wa rabbil ardi ubangijin kaza rabbil alamin ubangijin halittu wa lahul kibriya fi samawati wal ardi ji da isa da takama shi ne cikin samawa cikin sammai wal ardi da kasa ba wanda ya isa ya ji da isa in ba Allah ba dai ne al-kibriya wa huwa al-aziz al-hakim kuma Allah ne al-aziz wanda ba abin da ke gagararsa sannan kuma al-hakim shine ne mai hikima ya tabbata cikin hadisi ingantacce ubangiji ta'ala ya faɗa hadisul kudusi yace al-azamatu ridati a izari wato al-azama jin girma yace izari wannan mayafi ne wal kibriya'u ridai ji da isa wannan kuma ridai kyafto na ne faman naza'ani wahidan minhuma wanda ya jayayya da ni ni ne mai ji da isa ya nuna shi ne mai ji da isa yayi jayayya da ni yayi takara da ni ni ne mai ji da girma da bunkasa shi ma yana ji da girma da bunkasa yayi takara da ni faman naza'ani wahidan minhuma wanda ya jayayya da ni da ɗaya daga cikin waɗannan al'amura biyu askantu unari sai na shigar da ke wuta ta inji Allah za su ce mai girman kai sakamakon sa wutar jahannama ke duk wanda za a ce Allah ya ce annabi ya ce yi girman kai shi ba zai karɓa ba dan me za a faɗa mata? ba shi ya karɓa haka duk wanda zai fito ya ga mutane a rene dan ya fi su kuɗi ko dan ya fi su ilimi ko dan ya fi su mukami ko dan ya fi su wata falla ta duniya ya rika kallon kawai su ba kowa bane da su da kalmami ɗaya zai iya taka fiye wuce sai dai a ce sannu shi ba zai ce sannu ba sai dai a ce salamu alaikum shi ba zai iya cewa assalamu alaikum ba kuma in an ce assalamu alaikum din ma duk wanda zai ya ansa ciki ciki ita alamun girman kai kenan to duk masu irin wannan sun dauki abin da yake siffa na Allah sun yafa ai ubangiji ta'ala ba ya da ridai shine wato ainihin mayafin da za a dora kan kafada ba ya da izari shine kwarjallar da za a daura a kugu amma yana nufin waɗannan al'amura guda biyu siffarsa ne da al'azama da al-kibriya siffofi ne na shi. dukkan wanda ya kokarin yi jayayya da Allah cikin su to ubangiji ta Allah sai ya shigar da shi wuta wala ul kibriya fi samawati wal ardi wa huwa al aziz al hakim Allah shine al aziz shine al hakim aya ta karshe kenan cikin wannan